Zulai. Na'am. Karki ga yau na zo kaɗan na yi miki wata magana. Kina bani mamaki wallahi Zulai. Mamaki kuma? Yanayin yanda har yanzu kin kasa canjawa. Ba ki da aikin yi Zulai sai wasa da mutane. Kullum ke kina cikin wasa kullum kuma abin takaici ma Zulai ba ga mata 'yan uwanki ba. Har fa maza Zulai. Ke fa ba yarinya ba ce. ba dan Allah. To in ban yi wasa da mutane ba da su wasa. suwa zan yi wasa da su ni fa kaga tun ainihi na da na taso a haka nake don haka ba za ka zo ka canza ni ba haka kawai eh a haka nake Zulai ba zan iya canza ki ba eh. amma Zulai ya kamata ki sani ni fa ni ne wanda zan aure ki ya kamata a ce komai in na yi miki magana ba ki ba kenan gida ni ke marguda baki ni da yaushe na marguda maka baki ba gashi ban ne miki magana kina murguda mun baki zalai yaushe na yi miki ƙarya ba komai na gode zan yi maganin ki kin ji ban gane zan yi maganin ki sai an jima aliyu menene iya ga tun ban tafi me zan yi magana da zo ne miki baki kan murguda mun baki ni fa ba murguda maka baki ne ba kawai dan na ce maka dan na ce maka ni to ai to dan Allah yanzu idan ban kula mutane ba su wa zan kula to kuma sai aka ce har maza ma yau ke kin yi fada da wannan gobe kin yi da wancan to ba su suke so a su suke so kana ki ko shikenan to ke ma kuka ce ma da za su dinga tsokana ki to ni ma na sani shikenan ya raki ban waje in ci ba inda za ka wallahi sai na tafi ba za ka tafi ba zan tafi ba kina son raina ya ɓaci to matsa ki ban waje ni fa dan Allah na ce maka ba za ka tafi ba ba wajen ka zo ba wajen ki na zo ba tun da ke da na zo wajen ki yanzu kin bata min rai kauce ki ban waje To shikenan kenan sai ka ta tafiya, ka ta tafiya auren naka ma an fasa ba za a yi ba. tsammanin da nan da ya mata kayatar da ni Allah mutum ya lahi ina ganin yau muna yi sallan magariba ko ta hmm. isha'in ba za mu jira ba ah, inda nan za mu je mu kama mu samu gurin gaba mu zauna mu fata rai gaskiya Allah saboda gaskiya abin da gabatar jiya ko ina ganin rabon da ah, zulai ah, zulai yan mata san da zuwa kai na ma neman ka nake maka wani labari to ai gani hmm. Hmm. yaushe nake ta neman ka wannan yake bata ba bullo yanzu ci gaba da bata ma zilai ta mu duka ne <laughs> da kake yi mu duka silai ba fa abu nake nufi ba <laughs> ah, daga mun ka fara da dai sai sai ka sa to ma nan magana wata ban magana nake nufi to be kake nufi zai kunta da hankali ba <laughs> da ba wani kake nufi ba wallahi ba wani abu nake nufi ba kiya da fara ta abai da wuce hankali wannan ki sai kin zo ki tayi muna hira ba ko da abu nake nufi da mu dukan nan ba sai mu duka Me kike kai? tun zira abun ba ya kira tun zira abun ne sai ka saba magana ah. zama ta babban magana to to shikenan to me ka kawai ka faɗa mu yare na miki an gari wannan ki san wannan duka ina jina zulai ina nufin irin kyakkyawan mace mai salo mai jan aji mai burgewa eh ba kalmar magana ba ko wani abu nake nufi na ga gaba ba haka ne mana yawa kin ji nan ce zance kai fa kana wannan wallahi da ah. dare zaka saka daya shikenan me kake nufi hmm? gashi na ga mata abin da ke naji naji ko ai dariya ba za ka je ba za ka je wannan magana haka ba ba magana ba ba ta ba menene me ba wayancan ba ne kawai suna ganin na hanya sai su ta ce mu wai ta muka kawai ne kuma na samu ce na jefa ba da masu kika samu dutse kika kwada musu ai su ne suke tsokana ta kullum suka gana hanya kullum suka gana hanya sai su ta ce mun waita mu daga ni kuma na ce musu ba na so ta zan dauke ni ce na kwata to bari in gaya miki ai ba laifin su bane laifin ki ne tun da kike a rayuwarki a cikin gidan nan ban taba ganin wata yarinya budurwa ta dabbo kafa ta zo ta ce yau zulai take nema ba a cikin gidan nan hmm? sai dai abokanki su kenan maza samari To kan menene? Ba za ce miki ta mu duka ba. Eh? Kaji nan ke ma kin sake faɗa wai ta mu duka. To ni da na faɗa ba ke ta zo kika gaya musu na ce miki ta mu duka ba? Dan na faɗa ai ba wani abun bane su su ke fa zo kika ce kika gaya mun ko? Wallahi duk wanda ya karu ce mun haka wallahi. Duk zai zan samu kwaɗa mai. Eh, abin da za a yi sai dai a a Kin ga? Kin ga? Kar ki dinga ɗauko min sanadi sababi dan girman Allah. ki rufa min asiri dan Allah dan annabi in zauna lafiya ki rike marecin ki dan Allah zulai a rayuwarki yanzu menene irin wannan rayuwar Wai me yake damun ki ne? Salamu alaikum. Kamila zuwa. Kamila zuwa. Lafiya kalau. Me gari ne turon da ka fada. ya ce in tafi da ku ana neman ku a fada an kai ƙarar yaki. Da ni da tuna? Eh. Ba ai ba ni na fada musu dutse. Ko ba ke kika fasawa yaro kai ba amma yanki ce ta fasa masa kai ko? To ki je ki shiga ki ɗauko gidan. Ku yi maza ku taho kafa ta kafa ku haka yace in gaya muku. Ina jiran ku a ƙofa gida. Eh ki shiga ki ɗauko gidan. Ina ƙofa gida ina jiran ku. saboda Allah yanzu ƙarshen ta Ke sai damun kake kike sai me in an je wajen ne garin ke. Zulai. Ba su suka tsokane ni ba ai su suka tsokane ni kuma duk abin da suke yi da shi. Yanzu ni me garin nan. Duk garin nan wanda ya ce zai ƙarke mun na mu duka sai Mutane samu. Mutum kai ranka yadi garba Allah ka ranka wallahi Allah idan har na aika su zo su yarinyar nan da uwar da na ce na bogaji kawo su karar ka kawo in na bincike wallahi naga kana da laifi a ciki ko sai ka share karkaran nan da yatsunka Allah ya ka ranka dade ka zan sa wallahi garin nan sai ka share shi da hannunka za ka share garin ga dade wallahi wannan yarinya ga aboki na shi ma shaida ne muna shawo kwanar da ta gwaro ta kato marmara da ta maka mun kula sai ta kusa faduwa gaba ɗaya baka wani inda gudun nan gaba ɗaya ma kumbura ba kan ya ci rikin nan gaba ɗaya ma ba sun gana ki Allah ya taimake ka ji? Allah ya taimake ka ka samu su ba eh, wa da alaikum salam gaji Zan kai da ga sun eh. To, inda ba ƙasa nan ake gardamar kokowa garba Allah ya taimake ka zulai gaji gaki ga yarki garba ne ya kawo ƙara ta ɗauki dutse ta buga masa akai ya cire tagiyarsa na ga wajen ya yi rami saboda haka zulai mai ifaru Allah gafarta malam ina cikin tafiya ta shine ni kuma ba Allah gafarta mai gari ina jin ki ci gaba don ba a kotu muke ba kawai ina cikin tafiya ta shikenan sai suka haɗu da ni suka ta min tafi suna cewa wai ta mu duka ta mu duka kuma ni na gaya musu ba na son wannan sunan tun ba yau ba yake faɗa min kawai shi yasa ni kuma na ɗau dutse na kwaɗa mu na lillahi wa inna ilaihi kai kire ba ta mutu ka bar ji zan bayani na bogaji Allah ya ce ba a saurin yau ka tsaya an an zo shari'a kowa sai an ji tasa alƙara malakiya gaji kina da masaniya akan abin da ya haɗa su ko baki da masaniya ni dai na aike ta sai ta taho gida a guje tana huci sai na ce zalai menene sai take ce min ai wa'ansu ne wai suke tsokana ta mm, garba ike ne ko wane ne sunan shi ne wai shi yake tsokanar ta sai na ce to nan nan dai ne to kai wa kake menene abin da ya hada su mu dai muna zaune da ita zo ta takale shi ni jifan na gani amma na gare ta tsokane shi dai amma jifan na gani sosai mm. gaskiya ta jefe shi muna zaune ne mama amma kai baka ji mai jifa ka gani ni na ga ta jefe shi to kan nawai gone wallahi wallahi ranka dade yau in za kai kukan kashi za kai aman jini in za kai tusar diwa a nan gurin wallahi sai ka fassara mu ma'anar ta mu duka mm. tunda kai dinan ne ne la'anan ne ne Allah ya yi ka watsatse sai da Allah ya halicci mutunci ya yi ka ina tattalin mutunci na a garin nan sai kun watsa shi kalmar na mutukan nan wallahi sai kafa ranke da Allah ya taimake ka ranke da ya hakuri mu afuwar ranke wallahi sai kafa ranke da mu wallahi sai kafa ayyo Allah da ayyo Allah da kai eh. mazo nan mazo mazo abokin damo aka ce me guza me ma'anar na mutuka eh, eh, ai shi ya gaya wacce zai amma kana tsoron wannan bazaurin halin nawa kan na shimfiɗa ma shi shi yasa kake baya ko ka ji tsoron Allah ya hakuri yana mai da gaskiya kai shi yasa kake kishi da bakin mun fi shi na mu duka Allah ya taimake ka ai na bogaji Allah ya taimake ka daga yau Allah ya taimake ka. Daga yau. Allah ya taimake ka. Daga yau ka ji na faɗa sa uku. Haka. Wallahi idan ka sake ganin wani ka gaya masa kalma ba sunansa na yanka ba. Ba sunansa na yanka ba. Idan na sa aka yi maka wani ɗaurin wallahi daurin da zan sa a yi maka ko wallahi gora sai yafi ka numfasawa a cikin a cikin godiya nake na bogaji Allah ya taimake kai ne shaida bare ku na sallame ku kar ku ƙara ganin wani ku gaya masa kalmar da baya so godiya miki ranke yawa ita fituna fita da ita ake godiya miki ranke dade ku tashi ranke da amman ya ta hakuri kuma ya nemi yafi a wajen Allah ba shi hakuri ba za kuma ba insha Allah ki yafe masa mu musulmai ne duka ki yafe mana da eh, shi mun gode da ki gode tashi lafiya Allah kiyaye a kiyaye ka tayi mana ina magana kamar kashi ya kare a cikin ka kai ka a madalla to na dawo kan yarki kiwa kanki kiyaman ni ki san annabi ya faku ki bin uwarki tana iya kokarin ta ke fa marainiya ne kiwa kanki fada ki iya kokarin ki ki kare mutuncin ki ki daina bin waɗannan yara kina bin inda suke hada hudda ko biki ji ba idan ba wani abu ne ita so a gari ba aka ce abin gudu ya zo ya haɗa ku a hanya sai yamma ke gabar alaikum. Ne haka, saurara mu. ke kullum kullum kullum kin kasa canja ko yau ke ce an yi miki fada akan ki daina wasa ki daina wasa da maza ki daina wasa da yara zangangan da ke haka kin je kin kama kanana yara kina wasa da su duk yanzu abin ya wuce wannan kin koma ma rigima da maza kin dau dutse kin fasa wani kai kin san yanda muke da shi wannan wanda kika fasa kan to ci waye ya za ya dinga to abokina ne abokina ne tare muka taso tare aka sha mu kinga zulai idan kina ganin ba za ki iya canjawa ba to zan iya haƙura da aurenki. Kaga fa tsokana ta yake yi. Kullum aka miki magana ki ce an tsokane ki? A ina aka tsokane ki? A hanya mana. Ke ma kuka ce da za a dinga tsokana ki? To na gaya miki wallahi idan baki gyara ba wallahi al'azimu na haƙura da aurenki. Dole ne? Kawar tsabar masifa ni kullum ni ne noma, ni ne ɗebo kara, ni ne iban ice, kullum dan aure ki akan me? Ki ma take mana.

wai ne ma aka zo a gaya min ni ba ni nake gani ba ke kenan kina fita din ko to ni na ce miki da fita tunda wai ne da suka gaya miki to ni na ce ki fita. ni na ce ki da fita ko ba haka ba saboda dai ke ne neman bala'i ne yake fita da ke samari suna zaune idan sun tsoka dai kira rabu da su wana akan me zaki da ki dutse ce zaki kwata mishi kai inna kullum kullum fa ya ganna fa sai ya kane ni kuma kullum kullum in ya kane ni ina barin shi ai ni yi au mkuyo ya gara. Seje gara pasa amego. Toshi ni mwanadamu. shashasha mara hankali mara mutunci ni ina matsayin uwarki idan ka faɗa kina faɗa to wallahi baki isa ba kuma ki zo ki share ma cikin gidan nan ki dole girki na gaya miki

wallahi kai kaɗai ga ya kai kaɗai kake zata wa yaro layi wallahi bai isa ya tsallaka ba adi kai sai ji kiran baka kawai shaka nake ba yayi haka kawai nake ga na shiga garin nan fa na ga gurin masu naman nan fa fara gashi ni baka kamar da ni ma kare na hankali fa ga sai Allah ai ba mu haka da kai dan mani kuɗi nake ji tunda na ga ma ka san janin ne mu shiga keta kina sana mu alaki ki sana mu a garin alaki ki harkar nama a nan garin alaki ki gasa harkar namu a nan kaga kuma na zo na ga gurin kamar sun tashi eh? ga ga gashi inda kai baka dankali ne alaiki salama salamu alaihi nan ina ne wajen wani ga salamu alaihi ni ba da ke wani ga salama alaihi wajen ba mun ban dare ni hankali ya kai da hankali ina ga isko kai na ne saka tai to kamar da mai kamar da ni nan da ka buka ka ga ana ga salama kenan sai to wallahi to abin zake nan ni na gani da ido na a cikin kullakullan da ake ma ana so a kwace sarauta ka ne aka san yanda aka ka tashi mai naman nan ka fata kuma za a yi dare ni a ni ina tsagin ka da dama ko shugaban kasa ka fito kai zan zaba to wai nan ina wani nama anan wajen wai kika sanar ma a guraren nan gashi duk kala kallo dubu fi billahi ina wajen nama anan dan me zaka zo ne ka to wai nama nama me ka dauke mai kenan wai wai wai mu je shige mu je Wace tambaye ta wace ce? ka gane ta ba. Wannan abin gane ta ba. Yarinyar nan ce fazile wadda kwanaki ka ganta ka ce in ta girma za ta tasa za tura. Ita ce wannan? A ita ce. Shekara biyu ka ce wannan girma? A. Ai wallahi na ciki. Wallahi ba wanda ya san fita. Yarin ya Allah yau iyayenki arziki. Kwarai kuwa. Wallahi kin ga shi gidanku ba sa tararrabin ah, za a shiga kin riga kin samu guri. Kwarai kuwa. Ba mai musu kunya kuma. Babu. Sai abin da kika da mace kai. Ina ciki tun baki da wai nake san ki yau shekara biyu kenan san kin girma haka ba ma. ko ba yi na ne ina ne gidansu ba yanzu gidansu yana nan ƙasa nan nan ƙasa in ka amma da ke ba hanya wai wannan kallon take kallon tsini ne ko na soyayya ka san ni ba san kallon soyayya ba san kallon ki ba na me ne wannan kallon wannan na soyayya ne oh kunya take ji eh irin kallo ne na kunya na soyayya to mana misalin gidansu ah sa'a dai a ce ba kowa yanzu a cikin zuciyarki dan ko da wani ma dai hmm. mun san ba za ki ki karɓar tayin mu ki samu a zuciyarki ba ƙwarai kuwa ina da saurayi kuma ni sunan shi to ki gaya masa za mu rulla shi to shi garban nan a ina za mu same shi ko dan mu dan gaisa ji saboda ya da zumunci ka gaya garba idan bai bata ba za mu rulla shi na za mu to za mu rulla shi ko za mu kashe shi wallahi kin ji mu kita bani abu ne a wajen mu ba yan rainin hankali kuma sai kin yi ni wallahi ko baka so za ki wai eh, garba garbo shigo ne sosai ni ganin ƙara ganin ki yadda kamata rainin hankali ko a ki bai sai ce ba zan ba zai ba duk garin nan ba mu kunya irin garin garin nan ma tsoron sa yake kware kuwa domin gado na ma hannun sai kin fuka sai ban gaya miki kudin babana kab abin da ke ta shi kudin ne hankali wani garbo garbo eh? yarinya za mu je gidan ba mu so rainin ta mutu nan ga rainin hankali Allah wallahi ka gaya mata dan ne garban nan zamu wa haba tsoron ta zamu ci zan dole sai ya fa mutumi na fada wa ne <laughs> kawai nake jira ka zo mu karasa wajen nan dan ina ganin yau akwai shagali fa a haba dai masha Allah to ai dama ni tun magana da yake ta so kai miki ne tun aje maka fa marabu da kai Awo. a haba dai kai wai Allah da ai ne garba alsa ba ku zo kwace mun ba kai din banza zai zo gurin kan matsiya ci da kai ai na ga

wallahi wallahi ban yi muku laifin komai ba dan Allah ku yaƙuri ku yaƙuri dan Allah dan Allah ku yaƙuri eh ka gama ya ranke dade eh wanda zan gaya maka to ina jinka annabi Muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba naka ne kai kadai ba haka ne mu wani mu ne haka ne ranka dade dan me ka shiga rayuwar mu zaka dinga hada mu da manzon Allah ka cuce mu ka shiga ka hada mu da manzon Allah ranka wallahi ba abin da ne muku ranka yanzu abin da zan tambaye ka kuma ce muku akai ne gulman ku wallahi Allah ƙarya ake mu wallahi Allah mu komai ranka dade a gare ka ta da abin da kai mu to Allah ya huci zuciya Allah ya huci zuciya ranka dade me halaka ne yarinyan nan Zulaiha Zulaiha eh dan ki dade zulaiha wallahi ba kuma ya tsakanin mata dama rigima ce ta faru wayo Allah wayo Allah wayo Allah wayo Allah wayo rai rake ku mure da Allah Allah ku mure rigima da Allah kai gaskiya ga gaskiya abin wallahi wallahi gaskiya wallahi to rigimar ta me ma wallahi gaskiya zake ga kai za ka rigima da zulai wallahi matsala matsala aka samu wallahi muna wayo Allah na wayo Allah san ta ma wayo Allah wallahi ba mu soyayya tsakanin mu to wai ta ba wallahi kai ta shi mun saurayin ta wallahi ni ba saurayin ta to wai ta ba zan gaskiya zan ga gaskiya wallahi ba ni ba ni ba ta a garin nan ta Ali aliga danga aliga danga shi ne saurayin ta wallahi a cikin garin kowa ya sani aliga danga ba wani dogo haka karfa haka kai aliga da na guri ba a ce wani karfa to ali ali dai dogo haka mai dan jiki haka shine saurayin ta wallahi amma wallahi Allah ne babu abin da annabi Zainabu rigima ci ko mai gari ya sasanta mu wallahi abin da ya faru kenan ɗan uku ta sasanta ka a mun samu matsala ita ne ta rikici ta rikici ta kai ni kara gurin sa har ta fasa mu har ta fasa mun goshi ma wallahi abin da ya faru kenan tsakanin mu to ka yau su yau yawa eh ba kai to ranke dade ba ita to ranke dade hanyar da take bi to ranke dade kirkin sake bi to ranke dade ka sake bi eh na ganta zarafi ido na ba ma ganta ba insha Allah ta wuce ba kawa alin aina yake ali ga danga eh gaban fadan mai gari idan ka sha kwana gidansa a wani dan sabulu a nan dai nake ganin yana zama kai kai eh, uga kira mishi shi an gama ranka ne tafi kenan an gama ita shi na son bi tare da aiki ba kai Allah ku yi mare ranka dai ina zuwa da ka tambaya maka ka yadda na yadda idan na samu sabanin abin da gaya mun mm. ko me ne ma kai kaso na yadda wallahi ko me kamar ni na so in ka samu sabanin magana da ga maka wallahi gaskiya ta nake ga maka har cikin raina wallahi wayo Allah shi wayo Allah to ranka ah, to nagode wani nagode nagode dare ne hankali na ci ma da galgalin takalmin dare ne hankali dan na gama ina da kyau takalmin na ci da galgalin sa wallahi